Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka wajaba mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji inda aka kwana game da ɓacewar fitaccen ɗan jaridan Saudiya a Turkiya, za mu Indiya inda aka sami haɗarin jirgin ƙasa, sannan mu tafi Rasha inda aka sami rasa rayukan jama'a da dama kafin mu shiga Najeriya, Nijar da Kamaru. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu za mu ɗauko shirin ne da batun ɓacewar Jamal Kashogi ɗan jarida na ƙasar Saudiya da ya ɓace a lokacin da ya kai kansa ofishin jakadancin Saudiya da ke Santambul na Turkiya. Sama da makonni biyu kenan ana ta tafka muhawara ina wannan ɗan jarida ya makale. Wasu na cewa kashe shi aka yi saboda yadda yake takalan hukumomin Saudiya tsiwa. Amurka ce dai ke kan gaba wajen tada jijiyoyin wuya ko da shike shugaba Donald Trump na nuna yana fargaban ɗaukan wani mataki mai zafi kan Saudiya ganin akwai wasu tulin yarjeniyoyi tsakaninsu da ita Amurka za ta ƙaru. Ga Michael Kudoson da halin da ake ciki yammacin Juma'a. Juma'a Turkiya ta faɗaɗa binciken da take game da ɓacewar ɗan jarida Jamal Khashoggi wanda ba a ji ɗuriyarsa ba tun da tsautsayi ya kai shi ofishin jakadancin Saudiya a Turkiya. Wata kafar yaɗa labarai mai biyayya tarayya da gwamnatin turkiya ta yi ta kawo bayanan da ke nuni da cewa ba kawai kashogi ya ɓace ba ne gana masa azaba aka yi aka kuma filla kansa rahotanni marasa daɗi game da kashogi sai ci gaba da zuwa suke inda ma wasu na cewa daddatse shi aka yi aka jera a karamin akwati aka bar ƙasar da shi sai dai duk da cewa turkiya tana kafa kafa wajen buɗe al'amarin dambarwa ta zame wa yarima muhammad bin salman karfen kafa duba da cewa shi mai da'awar kawo sauyi ne la'akari da yadda ta saka gaba ɗaya gidan sarautar saudiyan cikin matsin lamba da ba a taba gani ba a tsawon lokacin da ta shafe tana matsayin 'yar lelen turawa yayin da binciken da turkiya take yi ya faɗaɗa har zuwa gandun dajin belgrade shugaba donald trump na amurka ya faɗa da bakinsa a karan farko cewa mai yiwuwa kashogi baya raye sau biyu masu bincike suna bincikar ofishin jakadancin saudiya a birnin istanbul sannan suka shafe sa'o'i tara suna bincikar gidan jakadan saudiya a turkiya muhammad al otaibi wadda ba shiri ya bar ƙasar kasar zuwa Tun farkon wannan mako mai karewa ne dai wasu manyan ƙasashen duniya da yawa suka sanar da ba za su halarci taron bunƙasa tattalin arzikin Saudiya ba da aka gayyace su wannan mako da za mu shiga. Michael Kudusan ƙara kawo mana wannan rahoto. Wata sanarwar haɗin gwiwa daga ministan harkokin wajen Birtaniya Jeremy Hunt da takwarorinsa na Faransa Jean-Yves Le da na Jamus Heiko Maas na cewa dole a nemi ba'asi daga duk wanda ke da hannu kan ɓacewar wannan ɗan jarida. A ranar Asabar da ta gabata ne ma Turkiya ta ci gaba da matsin lamba ga Saudiya tana cewa ta ki da haɗin kai a binciken da ake yi na ɓacewar Kashogi. Duk a ranar Asabar shugaba Donald Trump ya yi barazanar hukunci mai tsanani kan babbar kawar Amurkan Saudiya sai dai ya ce hakan ba zai shafi cinikayya tsakanin su ba musamman ta makamai. Uh, Bana so in kawo tarnaki kan ɗimbin kuɗaɗen da ake zubawa a ƙasarmu. Na san ana maganar takunkumai iri-iri. amma kuma suna kashe dala biliyan goma wajen sayan makamai da kayayyakin soji da ma abubuwan da ke samar da aikin yi da sauransu ga mu Ita ma Saudiyan ta shafa wa idaniyarta toka tana mai mayar da martani da cewa ba za ta zira ido a sanya mata takunkumi ba tare da ta dau mataki ba. Shi ma dai Nura Ado Suleiman ya tattaro mana wasu labaran game da ƙoƙarin gano abin da ya faru da Jamal Khashoggi. Rahoton da jaridar New York Times ta wallafa ya ce daga cikin waɗanda ake zargi da ɓacewar Jamal kashogi akwai jami'an tsaron Yarima Muhammad bin Salman guda uku da kuma likita guda. Wannan labari zai daɗa jefa shakku kan matsayin shugaba Donald Trump. wanda ake zargi da ƙoƙarin nesanta hukumomin saudiyar da ɓacewar ɗan jaridar ko kuma hallaka shi majiyar gwamnatin turkiyya ta ce akalla jami'an gwamnatin saudiya sha biyar ake zargi da kashe kashogi a cikin ofishin jakadancin kasar yayin da hukumomin saudiyan ke cewa ɗan jaridar ya fice daga ofishin yunkurin gudanar da binciken gidan jakadan saudiya da ke santambul ya ci tira saboda rashin amincewar hukumomin saudiyan yayin da rahotanni suka ce tuni jakadan ya bar turkiyya zuwa gida Yanzu sai mu tafi birnin Krech na Crimea da ke ƙasar Rasha kenan yanzu, wata kwalejin kimiyya da fasaha da ke can, inda wani ɗalibi ya sungumo bindiga ya ta bindige 'yan uwansa ɗalibai, inda ya zuwa yanzu aka karas da ya kashe mutane ashirin. Ga Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Rahotanni sun ce galibin waɗanda suka mutu ɗalibai ne matasa da shekarunsu bai gaza sha hudu ba. Wasu ganau sun tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a daidai lokacin da ɗaliban ke tsaka da cin abinci a keɓantaccen ginin da makarantar ta ware wata tashar talabijin a yankin ta nuna yadda motocin agaji suka rika sintiri a makarantar don bayar da taimakon gaggawa ga ɗaliban da suka jikkata haka zalika sashen bayar da agajin gaggawa na yankin ya aike da jiragen shalkwabta don kwashe waɗanda suka samu rauni tuni dai shugaba vladimir putin ya aike da sakon jaje ga iyalan waɗanda abin ya shafa yayin da jagoran yankin sergei aksionov ya ce sun ɗauka dukkan matakan da suka dace don agazawa waɗanda harin ya ritsa da su a ɓangare guda kuma kwamitin da gwamnatin rasha ta kafa don bincikar yiwuwar ta'addanci a fashewar ya sha alwashin lalibu waɗanda ke da hannu a harin na birnin kech da ke yankin kirimiya A gaida Azima Bashir Aminu bari mu za ku kuɗa zuwa Indiya inda yammacin Juma'an nan rayukan mutane akalla 60 suka salwanta a yayin da wani jirgin ƙasa Asukwane ya yi cikin taron jama'a da ke wani buki na Hindu a arewacin ƙasar. Ga Nura Ado Suleiman da wannan labari. 'Yan sandan da shaidun gani da ido sun ce jirgin ya fasa taron jama'ar da ke kallon wasan wutar bikin Jisera na 'yan Hindu waɗanda suka sha da kuma sun ce ganin jirgin ya tunkare su ne suka tsere amma duk da haka sai da lamarin ya rutsa da mutane da dama firaministan indiya narendra modi ya bayyana alhininsa dangane da aukuwar hadarin wanda ya umarci jami'ai da su samar da taimakon gaggawa ga waɗanda suka jikkata Tun da farko dai babban minista a yankin Punjab inda hadarin ya auku Amarinda Singh ya umarci da gudanar da bincike kan mummunan hadarin. Zalika ya sanar da biyan diyar kuɗi har rufi dubu ɗari biyar ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Akwai ɗaruruwan layukan dogo a ƙasar india waɗanda babu ya an samu hadari a kansu sakamakon yin watsi da yekuwar kiyayewa da al'umma ke yi. wani rahoto da gwamnatin kasar ta fitar a shekarar 2012 ya ce kusan mutane 15,000 ne ke mutuwa a duk shekara a kan layukan jiragen ƙasa. sai kasar faransa kanta inda shugaban koriya ta kudu moon in ya yada zango a fadar shugaban faransa emmanuel macron da ke paris ga bayanin da emmanuel macron ya yi wa bakon nasa uh, l'ensemble Des services de secours sont mobilisés de manière exemplaire et je les en remercie. Ina mai matukar farin ciki da tarban shugaban Koriya ta Kudu da ma ta mana da ya yi dangane da ambaliyar da ta afka wani yankin Faransa. Wannan ziyara na zuwa ne bayan ganawa ta musamman a Hamburg da ke kasar Jamus. Banda haka zan yi amfani da wannan dama domin na duba wasu batutuwa da shugaban Koriya ta Kudu da suka jibanci tattalin arziki, diplomasiya tsakanin kasashen mu biyu. Banda haka ina mai yaba kokarin shugaba Moon Jae-in wajen shawo kan euh, hukumomin Koriya ta Arewa don ganin sun janye batun sa sarrafa makami mai linzami wanda hakan ke barazana ga kasashen duniya kasashen mu biyu na buƙatar sake duba hanyoyin fasalta tsarin cinikayya da hulɗa ta kud da kud da kasashen duniya kamar yadda dai dokoki suka tanada za mu mayar da hankali a ɗaya wajen domin sake duba batutuwan da suka shafi sadarwa a ƙarshe mun ɗau alƙawali na ci gaba da bayar da goyon baya zuwa ga sha'anin yaƙi da dumamar yanayi a duniya. Enfin, la lutte contre les dérèglements climatiques et la protection de l'environnement. Kalaman shugaban Faransa Emmanuel Macron kenan sai mu tafi Brussels inda Firaministan Birtaniya uwar gida Theresa May ta yi tattaki zuwa taron shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai a ci gaba da tattaunawa game da ficewar Birtaniya daga cikinsu. Ga abin da take cewa. With permission Mr Speaker, I would like to update the House ahead of this week's European. Da izininka ya mai girma shugaban majalisa, ina son in yi ƙarin haske gabanin taron kolin majalisar turai da ke tafa a wannan makon muna cikin matakin ƙarshe kan tattaunawa batun ficewar mu don haka wannan lokaci ne da ya kamata kwanciyar hankali ya rinjaya kuma lokaci ne na yin nazari kan batutuwa kalilan da suka rage amma masu mahimmanci waɗanda za a amince da su ko a jiya ma sakataren gwamnatin tarayyar turai ya je brussels don tattaunawa da michel barnier kuma akwai hasashe waɗanda ba haka suke ba don haka ina son in bayyana a fili gaskiyan al'amari ga wannan majalisa na farko mun yi matukar ci gaba a cikin 'yan kwanakin nan akan yarjejeniyar janyewar da kuma siyasa akan dangantakar mu ta gaba kuma ina son in jinjina wa dukkan bangarori da suka jagoranci tattaunawar har ta kai ga wannan mataki to both negotiating teams for the many, many hours of hard work that have got us to this point. Firaministan Birtaniya uwar gida Theresa May. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Mai karfi da karfin jama'a bai wuce rundunar Allah ba. Allah kai muke wa kuka zalunci ba zai dore ba. Duk wanda yake zalunci karshen sa ba zai kyau. Yanzu sai Najeriya inda ɗaya daga cikin manyan labaran namu akwai kisan ma'aikaciyar agaji matashiya Hauwa Liman da ke hannun ƙungiyar Boko Haram bayan da suka sace ta da wasu 'yan matan biyu tun farko wannan shekaran a yankin Ran na ƙaramar hukumar Kale Balge da ke jihar Borno. Aliyu Dawale shine mataimakin kakakin ƙungiyar agaji ta Red Cross Abuja, Najeriya. Mutuwar Hawa ko rasuwar Hawa Liman ya ainihin ratsa zukatanmu sosai kuma ya girgiza mu ya ba mu tsoro da dai sauransu don ah, yarinya ce karama mai shekara 24 wacce take da ƙwazo sosai wajen yin aikinta na unguwan zoma wajen taimakawa mutane don ta ga cewa mata da yara sun samu magunguna asibiti da, da sauransu so wannan abu ne da ya firgita mu sosai gaba ɗaya ofisoshinmu a najeriya ofisoshinmu da ke arewa maso gabas da abuja da har ma inda ke kudu Eh, za su kasance a kulle haka kuma alhamis da juma'a za mu ci gaba da zama makoki ba za mu yi ayyukanmu a waje yadda muka saba ba sai dai a cikin ofisoshi a gaida Aliyu Dawole a halin da ake ciki mahaifiyar Liya Sharibu yarinya ɗaya tilo da ke hannun Boko Haram bayan sakin 'yan mata ɗari na makarantar mata da ke dabci a jihar Yobe wato Rebecca Sharibu ta zanta da wannan gidan rediyo na RFI inda take cewa jami'an gwamnatin Najeriya sun ziyarce ta don kwantar mata da hankali. Nace ministoci ne su uku suka zo ɗin. Eh, Khadija da Muhammad Lai da Aisha Sai ne su uku suka zo kuma alhaji muhammad na ina shi fiki kuma ya ce mana yana kokari yana kokari ya fitar da su ba ita kaɗai ba har da wa'ansu mata wanda suna kare ɗin yana kokari ya fitar da suna kokari su fitar da su amma wani magana ɗin ba zai yi su fitar da su publicly mutane su ji ba amma tabbas suna kokari su fitar da su so a yi haƙuri a kara haƙuri akan haƙuri suna kan kokari shi na abin da suka gaya mana ta bakin rabeka Sharibu. Sai mu shiga batun siyasar Najeriya domin hukumomin kasar suka sanar da haramta wa mutane hamsin da ake zargi da wawushe dukiyar kasar barin kasar. Kuma hakan ya haifar da surutai da yawa. Garba Shehu shine kakakin shugaba Muhammadu Buhari kuma ya shaida mana cewa shugaban ya riga ya sanya hannu cikin wannan doka. Wannan umarni na shugaban kasa yana da ƙarfin doka. Umarni ne da babban lauyan gwamnati ministan shari'a da ya ɗauki duk wani mataki don kare dukiyar jama'a da ake zaton ta sata ce shekara da shekaru gwamnati tana fama da waɗanda suka yashi dukiyar jama'a ana yaƙi da rashawa da cin hanci amma abin da yake faruwa shine sau da yawa dukiyar nan kafin a je kanta wato tsarin shari'a ya yanke hukunci akan abin wasu suna ɓata da dukiyar nan wasu suna rusa ta wasu suna cija mata kamanni yadda yake ko da an samu nasara a kansu ba ma za a iya gano ta ba wannan doka abin da take cewa shine yadda za a ce wane ya saci babur yan sanda sun kama babur su ajiye shi sai an yi shari'a a maida shi ga mai abin to wannan ma abin da ake cewa kuɗi na jama'a idan ana zaton sata suka yi to a sa musu doka wadda ba za ka taba su ba ba za ka kwashe ka je ka kashe su ba sai an gama shari'a in an yanke hukunci in kuɗinka ne a maida maka in ba naka bane a dawo da jama'a abinsu. Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A halin da ake ciki sai mu ji daga bakin kakakin hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke Najeriya Aliyu Bello ganin cewa wa'adin da aka ɗiba na masu buƙatar shiga takarar shugaban ƙasa ta cika da kuma masu buƙatar kujerun majalisar ƙasar. Ga dai Aliyu Bello da ƙarin haske. Bisa jadawalin dubu 2019 da hukumar zaɓe ta gabatar tun a farkon wannan shekara ranar 18 ga wannan wata na Oktoba da nake cewa wacce ta kasance alhamis kenan za ta zama ranar karshe da jam'iyyun siyasa a Najeriya za su gabatar hukumar zaben jerin sunayen waɗanda suka tsayar a matakin 'yan takarar mukamin shugaban kasa da na majalisun tarayya. Yayin da ranar biyu ga watan Nuwamba ta dubu biyu da goma sha takwas ta kasance ranar karshe da jam'iyyun za su gabatar da sunayen 'yan takarar da suka tsayar a mukamin gwamna da 'yan majalisun jihohi. Kawo yanzu ana ci gaba da kawa waɗannan jerin sunaye da ita kuma zaɓe. Za mu sa ido mu gani zuwa ƙarshen wato sha biyu dare mu ga jam'iyyu nawa ne suka shigo ko a ko waɗanda ba su samu damar kawa ba amma dai muna fatan dukkan jam'iyyu tamanin da tara da suka gabatar hukumar zaɓe bukatar su na da 'yan takara daban-daban za su kawo kafin wa'adi ya cika idan har wa'adi ya cika ba su cika ka'ida ba to da yiwuwar sun bari damar su za ta wuce mu kenan ga alamu dai zaɓen fidda gwani na jam'iyyar apc wadda ta gudanar kenan ya bar baya da kura a jihohi da dama da ke faɗin ƙasar najeriya. honorable muktar ishak ya kasai wanda ya yi ikirarin samun ƙuri'u sama da dubu hamsin da takwas ya ce wasu sun yi amfani da sunan shugaban ƙasa muhammadu buhari domin kwace masa tikiti don baiwa ɗaya daga cikin abokanin karawan nasa da ya samu ƙuri'u da yawansu bai wuce dubu biyu ba a jihar kano ga abin da yake cewa ita dai mutane suna karya da sunan shugaban ƙasa amma kowa ya san baba buhari mutum ne mai yaƙi da cin hanci da rashawa mutum ne mai yaƙi da rashin gaskiya mutum ne mai yaƙi da zalunci da da cin da cin amana sai da haka bana da san babu Buhari zai bari an je an yi zaɓe jama'a sun ce ga abin da suke so sannan kuma cewa yana neman alfarma a ba wani bana da san babu Buhari yana da masaniya akan wannan al'amari irin waɗannan abubuwan su ne suka kashe jam'iyyar PDP wanda ta zo ta zama na cewa Allah ya kawo jam'iyyar APC ta kafa gwamnati a tarayyar Najeriya da jihar Kano da ma ko ina to matuƙar za a rinka irin wannan kama karya to zalunci dai ba inda zai je kuma ba zai dore ba kuma ba za a samu nasara akan harkar zalunci ba sai da haka matukar ana son abubuwa su tafi yadda ya kamata sai a tsaya kan doron gaskiya yadda aka san babu Buhari mutum ne mai gaskiya to ya kamata duk mabiyan sa wanda suke cewa suna son su suna koyi da akidinsa to suka ce su kasance su ma kamar sa ba kawai mutane su rinka faɗar magana a bakin sa amma babu ita a zuciyarsu ba to da yake wannan yarda ce ta jama'a kake ikirarin cewa ka samu wasu na neman kwace maka da kai da sauran jama'ar da kuke tafiya ya za ku tunkari batun To, ka san ai shi wannan dawa mataki na farko shi ne mu kai kukanmu wajen uwar jam'iyya ta ƙasa. Cewa ga abin da ya faru ga kuma abin da ake ƙoƙarin yi. Wannan mun yi wannan a rubuce kuma uwar jam'iyya ta ƙasa ta kafa kwamiti wanda a turanci ake cewa a appeal kwamiti, wanda ya duba dukkan koke-koke na mutanen Najeriya wayanda aka zalunta ko wanda suke da san an zalunce su. Sai da haka kwamitin nan ya kirawo mu ya zauna ya duba al'amarin nan kuma kwamitin nan ya tabbatar da cewa abin da aka yi mana ba daidai ba ne kuma yana ba da shawara jam'iyya ta dawo mana da haƙƙinmu amma duk da haka o jam'iyya ta yi kunnen o shigo ko ta yi burus da wannan al'amari ta je ta yi hukunci ta ɗauki sunan wani mutum daban ta tura To mataki na gaba kuma shine mataki na shari'a. To muna nan muna tattaunawa da masoya, yan uwa da abokan arziki, waɗanda suka ba mu goyon baya, suka ba mu gudunmawa, suka sa dukiyarsu, suka tsaya, suka taimaka mana. Allah ya tabbatar da wannan al'amari, to muna shawara da su akan matakin da ya kamata mu ɗauka na gaba. In hali ya yi za mu bayyana wa mutane irin matakin da muka ɗauka insha Allah. Ta bakin Honorable Muktar Ishak ya sai kenan. Sai mu tafi ƙasar Nijar, inda ministan harkokin cikin gida Bazum Muhammad ke cewa suna ɗaukan matakai daban-daban domin daƙila hare-hare da ake samu a garuruwa da ke kan iyakokin ƙasar da Najeriya. Ga abin da ministan ke cewa a garin Gabi na gunduman Madarumfa. Babu satin da ba mu samun rahoto guda biyu har zuwa uku masu nuna cewa an zo babban rafi an yi kwace na bisa shediyawa an saci mutum kuma ana barazana a kashe shi in mutanen shi ba su biya kuɗi aka sake shi ba an zo gidan mutum da makamai na zamani an kashe mutum wannan abun kamar yadda ku ya tada muku hankali mu ma ya tada mu mu hankali sai shugaban kasa ya yi magana da tokaran shi na najeriya suka ba da umarni nan gaba tsakanin niger da najeriya wannan yankin babu zancen iyaka in aka bi barawo ya ƙetare iyaka ya shiga to ba zai tsira ba bi shi har inda ya ta yi bariki na miyagun mutane cikin kurumin nan guda bakwai sojawanmu da sojawan Najeriya sun yi ma'amala tare kuma suka tarwatsar da su. Miyagun mutane irin su maliki yau ina suke mun kashe su akwai miyagu wanda ku kuka sani yau suna hannunmu za mu sa su kaso domin kuku kwana lahiya da yarda Allah. Ta bakin ministan harkokin cikin gidan Nijar Bazum Muhammad kenan Idan muka shiga kasar Kamaru kuwa, kotun fasalta tsarin mulki da ke kasar suka fitar da karamin rahoto na matsayinsu game da zaben shugaban kasa da ya gabata, inda suke jinjinawa wannan zaɓe. Ganin bayanan farko ya nuna shugaba Paul Biya ya yi nasara, sai kuma Maurice Kamto da ke kirarin shi ne ya lashe zaben ke bi masa. Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kuwa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi, ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.